ku da zuwa jakadiyar Arewa TV, a nan kuma muna ɗauke da labari ne a dangane da shahararriyar jaruman nan ta cikin masana'antar Kano wato Nafis Abdullahi yayin da muka hango lokacin da ake ɗaukar shirin labari na babu ita a ciki har kuma fim ɗin ya fito babu ita a ciki dangane da waɗansu matsatsalolluka da suka taso to ana iwar haka ɗin ne bayan an saki fim ɗin na labari na sai kuma muka hango yayin da ta buɗe babban katafaren gidan cin abinci a ƙasar Amurka lalle wannan ana cewa ana wata kuma sai ga wata to kafin ne mu je cikin labarin tsindin gadan-gadan da kuma jin menene abin da yake faruwa a dangane da da wannan jaruma da kuma wannan buɗe gidan abinci dai da ta yi a kasar amurka sai ku fara biyu mu da subscribers gami da wasu sanarwa kuma ko san wannan yana kara mana karfin gwiwa kwarai da gaske wajen ganin cewa mun ci gaba da kawo muku labaran waɗanda za su ci gaba da nishadantar da ku. Babu ka jaruma Nafisa Abdullahi ta kafa tarihi haka kuma ta bar rekod a cikin masana'antar ta da yayin da ta hada wannan katafaren restaurant wato wajen cin abinci a kasar Amurka yayin da mutane da dama suke ta mamaki a dangane da wannan jaruma. Shin ta aka yi ta samu irin waɗannan makudan kuɗi har ta karkata ta gina wannan babban katafaren restaurant Yayin da mutane suke cewa Ubangiji Allah ya sanya alkhairi waɗansu kuma suna cewa to Allah da ya ba da ikon riƙewa idan zaki iya ka san dama duk abin da Allah subhanahu wata'ala ya baka a duniya a kuma rayuwa dole sai an calancin ɗinka yayin da mutane da dama suke ganin cewa hakikanin gaskiya ɗaukaka ce ta zuwa jarumar Nafisa Abdullahi waɗansu kuma suna cewa dama can ai ya kamata a ce ta yi wannan ɗin tun da dai tana so ta tauna aya ne don tsakuwa ta ji tsoro yayin da dama ake mata kallon kamar ba ta komai abin da ya sa kuwa na faɗi wannan magana kuma mutane suke faɗan wannan magana ba wani dalili ba ne sai a dangane da shirin fim ɗin labari na yayin da ta buƙaci waɗansu kuɗi a dangane da shirin fim ɗin labari na ɗin har ake ganin cewa kamar bata kai ba ita wace ce har da za ta buƙaci wannan kuɗi in ba za ta yi ba ta bari har rigima ta nemi ta harke ko kuma ma in ce ta harke a dangane da wannan shirin fim na labari na yayin da ake ganin cewa bata kai ba bata kuma isa ba to dalilin wannan ne nafisa abdullahi ta bar fitowa a cikin hirar labari na har ta kai ta kawo ga yanzu haka in kana kallon fim din labari na za ga cewa an cire jarumar nafisa abdullahi duba da yanayin waɗannan matsatsalo da suka biyo baya da kuma suke faruwa a dangane da shirin fim ɗin mai dogon zango wato labari yayin da wannan abu ya bayyana wannan restaurant din nata da bude shi da kuma labarin da ya zo zo kunnen mutane sai musu masoyan nafisa abdullahi suka fara zantuka kala-kala yayin da suke cewa kaka dai dama ita gaskiya duk inda take ba ta buya haka zalika an dai da rabon kato duk inda yake sai ka je ka ciyo shi ko da kuwa abin nan sun ne wannan shine sanadiyar rabon naki domin da kin biyo wannan labarin nawa babu inda zaki je babu kuma abin da zaki tsaya ki sai dai ma tsaya ana bata miki lokaci to yanzu kuma ubangiji subhanahu wata'ala da ya kawo dama ba da wanda isa ya tare miki wannan damar a gare ki kin ga babu haka Allah subhanahu wata'ala yake tsarin sa yakan tsara abu akan yanda ya so haka zalika babu wanda zai iya hana shi to wannan lamari ya yi matukar faranta wa Nafisa Abdullahi rai da karfin gwiwar da ake kara mata sai dai waɗansu kuma waɗanda suke ganin cewa babu shakka ita kanta Nafisa Abdullahi tana da laifi duba da cewa ki tsaya ki tallafa a kasar ki mana domin ganin cewa wani abu ya kawo ya kai ya kawo wanda za a ci ke ma an samu ci gaba ta bangaren naki to amma kin ki kin tafi kasar Amurka kin bude restaurants to wannan ba dabara ba ce. kaɗan daga ɓangaren masu hirin fim ɗin labari na ɗin bata girgiza zuciyar kowa ba yayin dama da suke ganin cewa kamar fakijin ne kila ma gidan abincin ba na ba ne kawai dai ta fito ta ɗau hoto ne a ciki kuma ta ce a taya ta da addu'a yayin da mutane da dama kuma suke ganin cewa ɗaukaka ce Allah ya zo wa jarumar kamar yadda na gaya muku a da to babu shakka idan dai har Allah subhanahu wata'ala ya nufin abu ko ana ha maza ha mata sai ya faru so ubangiji allah dai shine ya san tabbacin abin nan shi restaurant dinta ne ko kuma ba nata ba ne ubangiji wa ta'ala shine mafi sanin hakan so mu ma muna jin ra'ayoyinku a wannan tasha ta mai inganci wato jakadiyar arewa tv dangane da ra'ayoyinku a dangane da wannan jaruma da kuma wannan restaurant da ta buɗe da kuma gani ake da tabar fim ɗin labarin nawa gabaki ɗaya har ma an mai gurbinta da wata jarumar ta masana'antar ta kanewood to muna jin ra'ayoyinku da comment da lakin wannan yakan kara mana karfin gwiwa kwarai da gaske wajen ganin cewa mun ci gaba da kan ku labaran waɗanda za su ci gaba da nishaɗantar